subscribe and sign up. Please da yake ba ko subscribe idan na sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku zango na biyu kashi na ashirin da hudu. Zuciya da sake-sake sai ta rinka ganin kamar obin na bin jikinta yake yi da kallo. Fargabanta kada wata rana dattijansu ya kyasa. Karasawa Hajjaj ta yi cikin ɗakin, a saman kafet ta ɗaura tire ɗin. sai faman sakar masa murmushi take yi shi ma din mayar mata da martanin murmushin yake yi hakanan hankalin saratu yake kwanciya tana a tsaye ta rike kogunta yalla bai fatan kawo ni lafiya tun ɗazu nake jiran shigowar ka gidan ban san kun dawo daga masallaci ba ai da tuni na jima da kawo maka abinci yanayin yadda take magana muryar ta tamkar ana busa sarewa kamshin turarenta ya addaba hancin hajiya saratu limshe ido yayi kafin ya amsa mata da lafiya lau alhamdulillah na gode da kulawarki a gare ni kina ji da dattijan nan naki sosai ni ma na yaba da hakan fuskar hajiya saratu a daure ta furta ke tashi ki bar ɗakin nan tunda kin kawo masa abincin ya gode sai an jima miƙewa hajiya ta yi tare da hajiya ta yi tare da juyawa ta kalle ta ina wani hajiya da ban wani ba kya ganni yan rainin wayo sai yanzu kika san da ni a ɗakin dalla ni zo ki zo ki fice waje jikin hajjati ya yi sanyi duk sai ta ji babu daɗi ina so zan zuba mishi abincin tun kan ta ƙarasa hajiya saratu ta daka mata wata tsawa na ce ki bata ko matsawa ta yi tare da fusgo hannun haji hajjati ta ja ta waje obin na da ke aiki shingiɗe saman gadon kayataccen murmushi ne akan fuskarsa lamarin saratu sai addu'a ya fahimci kishin mahaifin nata take yi bayan fitarsu daga ɗakin a bakin kofar suka tsaya da tafiya Hajiya Saratu na faman da labba ta furta. Ni ban yadda da ke ba. Akan me zaki rinka zuwa dakin ɗakin mu Ballagaza da ke. Ina laifin ki rinka turo matasan 'yan matan masu aiki su rinka yi masa hidima. Idanuwan Hajiya tuni sun cicciko tab da kwalla. Ta tsani faɗan Hajiya Saratu. A shekaru kusan tsaran juna ne, amma ta tasa ta a gaba tana yi mata faɗa kamar wata kanwarta. Ai ne ya zaɓe ni, ba ni nake kawo masa da kaina ba. ya fi so ina yi masa hidima kuma ki tambaye shi zai faɗa miki hakan harara hajiya saratu ta watsa mata ai dole ya zaɓe ki tunda kin riga da kin asirce sa da wannan munafikin turaren naki mace sai ka ce karuwa kin bi jiki duk kin feshe da turare baki san haramun bane mace ta fesa turare mai karfi ba ina laifin wanda zaki dan matsa a hammata Nyawun Hajari ta haɗe ba tare da ta ce mata komai ba. Idiot. Daga yau kake kuskura in kara ganin ganin kin ganin ki a ɗakin abbanmu tun fil azal ni baki kwanta min a raina ba ina raga miki ne saboda mijina ba don haka ba wallahi da tuni na jima da korarki can ku na can indiya a tsawace ta kai ƙarshen maganar tare da ingiza hajjati ta yi ta taga-taga za ta faɗi da kyar ta samu ta dafa bango dogon tsaki hajjiya sarar ta buga kafin ta juya ta koma ɗakin ubin nan jiki a sanye hajjiya take tafiya yayin da hawaye ke bin fuskarta da mayafin hannunta take share kwallar da ke sintiri saman kuncinta kalaman hajiya saratu sun kona mata rai tun fitar hajiya saratu daga ɗakinta pravin yana zaune gefen gadonsa shi da tagwayensa ziyan da ziyan suna zaune saman sofa ransu ya ɓaci matuka babu annuri akan fuskokinsu yanzu me kuke so a yi ya jefa musu tambaya yana mai kallon fuskokinsu ka sama mana hanyar da za mu bar kasar nan saboda mun gaji da zaman gidan nan a takure muke kowa baya son mu kusan kullum sai an yi mana gori murmushin gefen fuska Pravin ya dan sake yana duban ƴaƴan nashi cikin so da ƙauna kun bani kunya wallahi wai maganar mutane za ta dame ku har wani ya isa har wani ya isa ya sa ku bar danginku kenan wata rana za ku iya kashe kanku saboda wani ya bata muku rai iye eh, daure masa fuska suka yi dan sun fahimci uban nasu babu zuciya a kirjinsa shi yasa bai ganin illar abin da ake yi musu ya fi so su zama masu matattar zuciya irinsa daddy please ka fahimce mu ba ma jin daɗin zama a gidan nan america muke son komawa da zama girgiza kai private yayi ba zai yi ba ai ba ku ke da kanku ba ni ma ina matukar ni ma ina bukatar ku a tare da ni ku faɗa mini wani abin na daban da kuke so zan yi muku shi magiya suka rinka yi masa akan ya amince musu su koma america dadi ba fa da kuɗin ka mu ɗauki ɗawainiyarmu. mu ba fa da kuɗin ka zaka ɗauki ɗawainiyarmu mu ba mun san komai kake so mumi za ta yi maka taimakon mu kawai za ka yi mu samu ta amince mana daure fuskar sai saboda saboda ni bani da arzikin da zan iya ɗaukar nauyin ku girgiza kai suka yi a tare taɓe labban sa yayi ban san me kuka ɗauke ni ba ita kanta mahaifiyar taku a yanzu bata kama kafa ta wurin arziki ba kallon juna suka yi da mamaki akan fuskokinsu miƙewa ya daga gefen gadon ya nufi gaban drawer chest ya buɗe ya zaro atm card dawa ya zauna yana fuskantar su ban yi muku iyaka da kuɗin da ke a cikin account bank ɗina ba Dan na san har abada ba za ku iya karar da su ba a duk lokacin da kuke so za ku iya cirar kuɗi ku biya bukatunku sannan ku je kasar da kuke so farin cikin ku shine nawa kallon da suke yi mashi kamar ba su yarda da maganarsa ba saboda sun taɓa raina arzikin sun saboda sun raina arzikinsa still murmushi ne akan fuskarsa ya ce ba ku yarda da mahaifinku ba ne ba ku yarda da mahaifinku ba ko shiru ba su tanka masa ba a ransu suna ayyana maybe babu ko cc a atm din idan ma akwai kuɗi to na su ne tunda ita ke da kuɗi Mika hannu Pravin yayi tare da riƙo wayarsa da ke a gefensa kamar sa karkaru aka suka tsare shi da ido suna kallon shi daddan na wayar yayi kafin ya mika musu da sauri ziyan ya karbi wayar suka hada ido suna kallon screen din wayar total balance ne na kudin da ke a account bank dinsa tsabar firgita har sai da suka dan zabara ganin billions of dollars wanda a kudin Najeriya billions ne a rudi suka hada baki wurin furta dadi nambobi ne waɗannan koko kudin ne da gaske dariya ya sakar musu abinda idanuwanku suka nuna muku jos ku ɗauki atm ɗin zan tura muku pin ɗinsu pin ɗinsa ta text message lamarin ya yi mugun daure musu kai girgiza kai ziyan ya yi a'a dade kuɗin sun yi mana yawa ni tsoro na ma kada a ce na momi ne miƙa masa wayar yayi idan har kuka bari na karɓi atm ɗin nan kada ku taɓa tsammanin zan taimaka muku kallon juna suka yi zuciya na a su akan su karɓi atm ɗin su yi sharholiyarsu ziyan mu karɓa ko girgiza kai ziyan yayi a'a zai. kuɗin momi ne fa idan muka taɓa za ta gane ni dai ban goyi bayan hakan ba please ziyan tunda dadi ne ya ba mu jos mu karɓa kawai no ziyad kuɗin sun yi yawa za su samu shagala mu daina yin sallah ne Pravin da ke kallon su ba karamin dariya suka bashi ba har yanzu akwai kuruciya a tattare da ku kuɗin kuke gudu ai na yi tunanin idan na baku jiki na rawa za ku karɓa ban taɓa tunanin kuna da zuciyar imani akan kuɗi ba san ba ku da haɗama ga dama ta samu amma kuna kokarin yin watsi da ita muryar ziyan na rawa ya furta dadi za mu yi shawara a tsakaninmu ka aje mana atm ɗin za mu karɓa jiki na rawa ya riƙo hannun zaid suka fice daga ɗakin ajiyar zuciya ya sauke tare da miƙewa ya mai maida atm din inda ya ɗauko sa komawa ya gefen gadon ya zauna yana cin abincin da abla ta kawo wa hajiya saratu dr jazz tun zuwan shi gidan mominsa take ta faman tarairayarsa tamkar karamin yaro yana daga kishin gide ne saman doguwar sofa ya ɗaura kansa saman laps ɗinsa sai zuba mata shaguba yake yi ya yatsun hannayenta na a cikin sumar kansa tana yi masa susa mahaifiyar dr jazi baturiyar kasar ingila ce sunanta na asali Harid, sayar zuwanta aikatau gidan ta musulunta suka canza mata suna zuwa khadija amma sun fi kiranta da turai fara ce jawur tana da jiki ba ta da tsayi launin idanta green ne su markanta launin blonde a yanzu ba matsayin mai aiki take ba mata ce a wurin sa mubarak ya taɗe da aurenta tun bayan rasuwar matarsa hajiya na naja'at ‘ya'yan shi biyu da uwar gidansa baki ɗayansu ba mazauna najeriya ba ne suna a ƙasar Kanada, suna kula da babban kamfaninsu tare da sauran ‘yan uwansu da ke zaune a gidan Hatim. Turkish dress ne a jikinta, riga da wando launin red color. Ta ɗaura satin scarf a saman wuyanta, ta zubo da gashin kanta har gadon baya. Allah ya yi ta da ruwan kyau. Jazz, sai nake ganin kamar ba ka yi kewata ba kwata-kwata. Me yasa ba ka son zuwa gani na? Kullum sai in ni na shiga gida nake samun damar ganin ka idan na ci sa'a baka tafi aiki ba fararen idanuwansa ya daura akan fuskarta. ta momi ba haka bane ni jos bana son haduwa da dadi ne ya cika fada kuma shari yake yi min yana cewa wai ni mata maza ne fi sabilillahi ya faɗi haka ne don ka gyara rayuwarka ni kaina ina mamakin shagubarka sai ka ce wani yaron goye komai naka irin na mata daure mata fuska yayi momi kina goyen bayansa kenan ya ci gaba da kirana na ya ci gaba da kira na mata maza girgiza masa kai ta yi a'a ai na fi kowa jin haushin in ji ya kira ka da hakan yana taɓa min zuciya na dan ni na san namiji na haifa ba mace ba murmushi jazi ya sake to ki ce masa ya daina zan buga mishi wani kada kada ka damu wage mata kafaɗai yayi Allah mami ni na sani wasa kike yi saboda ki kanki shakar shi kike ji ba za ki iya buɗe baki ki yi masa magana akan ya daina ba jan kumatunsa ta yi da hannuwanta in ji ya faɗa maka ni ba na jin tsoronsa a waje ne mutane ke shakar shi da zarar ya shigo ni ke juya shi san raina har girki yana yi min baki a sake jazi ke kallonta onkol mubarak ɗan, jinjina masa kai ta yi kwarai kuwa ai dukkanin ɗa namiji bawan mata ne har ya buɗe baki zai kara magana wayar aljihun wandonsa da somarori ke waye da sauri ya ciro wayar bayan ya duba sunan mai kiran nashi ya ɗago tare da kallon mominsa wane ne ya kira bai amsa mata ba sai dai ya sakar mata murmushi da sauri ya fito daga falon gidan kamar wani munafiki duk faɗin gidan bai ishe shi ba sai da ya shiga gaidin tukunna ya dakata da yin tafiyar ya yi fikin ɗin kwallon jiki na rawa ya karata a akan kunnensa kirari ya soma yi wa wanda ya kira su a wayar tamkar maroki yalla kajin nan suna nan cikin ƙoshin lafiya suna samun kyakkyawar kulawa yadda ya dace dakatawa ya ɗanyi da yin maganar yana sauraron muryar mai magana ana ba su hatsiyar labai mai rai da lafiya yanzu haka idan na gama magana da mama zan tafi gidan gona domin duba lafiyarsu sai faman sakin marmashi yake yi aladabce yake yin maganar ka san kajin turawa sai da hatsi mai kyau gaskiya ba su da matsala 'yan labai. biyu daga cikinsu ne kaɗai suke neman gazawa shi zakaran ciwon nashi ya lafa sauran kajin muna nan muna ba su kyakkyawar kulawa insha Allahu za mu samu lafiya insha Allahu za su samu lafiya har ma a samu nayin farfesun sallah tsarewa da dariya da ta zaziye da har da dafe ciki duk wannan surutun da yake yi a cikin waya bai san samu barak na tsaye a bayansa ba daga shi sai gajeren wando da singlet fara hannun shi ɗaya rike da cup na kofi na kofi mamaki ne karara akan fuskar akan fuskar shi jin Dr. Jazi na zancen kajin turawa a waya. Ok to, zuwa anjima idan na shiga gidan gonar zan kira ka a waya. Daga haka suka yi sallama, juyawar da zai yi karab suka haɗa ido da samu barak. Tun ya sha jinin jikinsa, dukar da kai ka sayi ido ya raina fata. Jazi, da wa kake magana a waya? Kajin menene na ji ana magana a kai? Ni dai a iya sani na likitan mutane ne kai, ba na dabbobi ba. So sakiya Jazi yayi murya a dabarbarce yake faɗin am dama ya rasa ta inda zai taro zancen kallon tuhuma sa mubarak ke jefa masa hakan ya sa shi yin saurin fisgewa dadi ni da abokina ne da fawan muka buɗe gidan gona kajin turawa ne muke kiwo wasu ne babu lafiya shine ya kira muna tattaunawa game da yadda zamu shawo kan matsalar ajiyar zuciya sa mubarak ya sauke okay mu shiga gidan yayi maganar tare da mika masa kwaf din hannunsa da sauri jazi ya karba yana sha a tare suka nufi gidan sai faman sauki ajiyar zuciya yake yi Allah sarki can ko ɗaya bangaren gidan ɗan iya mahabub ne yake ta faman zuba sauri yana tunkarar haraban ajiye motocinsu ya ɗauki wankan shadda tunkan ya ƙarasa idan sai sauka akan motar uncle abdullahi kura ido yayi yana kallon bayan motar sunanta ya karanta a ransa ya ayyana lalle mutanen nan ba ƙananan shegu ba ne wannan mota haka mai tsada saboda almubazzaranci da rashin sanin ciwon kuɗi ina laifin ko 'yar karamar honda mutum ya saya ya wadatar mutane sun ɗaure wa karyar arziki wurin zama allah da ya shirye mu aini wallahi ko na yi arziki ban iya fidda na in siyi mota na gwammace duk inda zan je in taka daga fata. idan ma da nisa ne gwara in biya kuɗi in hau motar haya ita ma wannan motar da nake amfani da ita ba dan baban ba dan baban su abokina baban su abokina ne ya bani kyautar ta ba kuma ina ganin mutuncinsa saboda ya ji tausayi na ya siya min ganin ina hawa motar haya ba yasin da tuni ina da tuni na jima da siyar da ita shi kaɗai yake yin sambatinsa har ya ƙarasa gaban motar sai ya buɗe front seat ya shiga ciki yana yan dube-dube da alama wani abu yake nema sako da lungu na motar yake ta bincikawa har karkashin seat tuni ya hada uban gumi ina na ajiye zubban nan jiya ko dai ban shigo da shi mota bane fuskarsa a hausi ne ya jefa wa kansa tambayar zurfin tunani ya shiga ya still bai tunano inda ya ajiye sa ba a ƙarshe soma tunanin ko dai ya shigar da shi ɗaki ne fitowa ya daga cikin motar ya datsa murfin jiki na bari ya nufi cikin gida abida uncle dan iya ne zaune a saman sofa na falon tare da Uncle Abdullahi sun matsa suna tattaunawa dangane da bacewar su Tajuddin. Mahabub ya faɗo falon ko kallo ba su ishe sa ba, hankalinsa na akan zoben shi da bai gani ba. Wancan ba Mahabub ba ne? Kamar na so na waye fuskarsa. Uncle Abdullahi ne ya yi maganar. Kirgiza kai Uncle dan iya yayi yayin da yake bin bayan Mahabub da ke kokarin karya kwana zai nufi sashin ɗakinsa. Shi ne, halin bai gaishe ka ba. murmushi ɗauke akan fuskar uncle abdullahi ya ce tunda muka zo ban yi tozali da shi ba sai dai na ji labarin shi a wurin junaid cikin nuna ɓacin rai ɗan iya yace bai da wayo ne ai ni ban san bai zo ya gaishe ka ba bari ya fito daga ɗakin ɗan rainin wayo zara ta fi shi hankali Abi yace kuruciya ce ke sa zara kuma ai ta fi shi shekaru ba za a haɗa ta da shi ba ɗan iya yace babu wata kuruciya a tare da shi sare ya san me yake yi sai girman jiki ba wayo ta alama ransa a ɓace da rashin gaishe da Uncle Abdullahi da bai yi ba. Kafin wani daga cikinsu ya ƙara yin magana Hajiya Adama ta fito daga ɗaki hannunta ɗauke da baby Junaid. Tunda ya dawo daga school a wurin ta Yoni ya hana ta sakat duk inda za ta je. Kafar ta kafar shi toilet ne kaɗai yake bari ta shiga. Ta canza kayan jikinta zuwa a atamfa riga da siket. Ta yafa mayafi a kanta kafin ta ƙarasa shiga falon Mimi ta fito daga ɗakin. Ummi su biyu ganinta ta yasa suka nufi wurin ta fuskokin kowannen su da fara'a suka soma gaisawa da junansu. a tare suka karasa shiga falon kowa ya samu wuri ya zauna kafin suka fara gaishe da mazajen su miƙa ma junita hannu Uncle Abdullahi yayi sunan kyakkyawan jika na mu gaisa da sauri junita ya sako daga saman jikin Hajiya Adama ya nufi sofa din da ke sofa din da Uncle Abdullahi yake zaune ya haye saman jikinsa yana faman sakar masa murmushi shafa fuskar sa yayi da tafin hannun shi Masha Allah mutumina, ka tashi lafiya? Faɗa min me yasa baka je school ba yau? Sannan baka bi mu zuwa masallacin Juma'a ba. Saro ido Junit yayi haɗe da ɗan girgiza kansa. Muryarsa da shaguba ya ce, "Na faje, ai yau da wuri ake tada mu duk ranar Juma'a, kuma ni ai ban isa zuwa masallaci ba in ji momi." Maganarsa ba karamin kayatar da su ta yi ba, musamman ma in ya haɗa da shaguba. Junaid, ka ji tsoron Allah, aliya ce ta faɗa maka haka? Faɗa min gaskiya, ka dai san mai karya dan wuta ne jin haka ya sa shi saurin sanya tafukan hannayensa biyu ya toshe fuskarsa yana tikar dariya muryarsa kasa kasa ya furta ba ita bane ai malaminmu ne ya ce mu kanano ne ba mu isa daukar zunubi ba gaba daya suka saki dariya bayan sun tsagaita da yin dariyar ne onkul dan iya ya musu gyaran murya akan yasa suka dawo da duban su gare shi dama yanzu nake shirin aikawa a kira mun ku don mu haɗu duka mai magana kafin mu shiga cikin zancen ina kara yi wa bakinmu barka da zuwa fatan kun waye gari lafiya da fara'a hajiya adama ta amsa masa a mutunce mami ta ce tun ɗazu da safe take son yin magana mun fara sai na ce ta bari idan kuka dawo daga masallacin juma'a zai fi mu haɗu mu duka mu tattauna tunda abu ne da ya shafi kowannen mu da buƙatar a ji shawara daga bakin kowa jinjina kai a biye haka ne yanzu ina alina take tana a ɗakin zara bari na shiga na kira ta kafin ta miƙe muryar Junit ta katse mata hanzarinta ni zan kira ta bai jira amsar ta ba ya sako da gudu ya nufi ɗakin su Uncle Abdullahi ne dan daga murya yana yi masa faɗan ya daina gudu kada ya faɗi ya ji ciwo cin haka ya sa shi dakatawa da yin gudun ya soma yin tafiya a tsanake a lokacin Alina da Zara suna zaune saman gado kowa ya tafi kowa ya dafi waya suna fira suna chatting sun ɗauki wankan dogayen riguna ba za ki leka wurin surukar taki ba kin batta a daki ita kaɗai a cewar Zara. Ɗazu da safe na shiga na gaishe ta, har ma na tarar da mami zaune suna tattaunawa, shi yasa ban tsaya ba. Gaskiya Alina ki gode wa Allah, ki tana da mutunci, ta iya magana, ga faran-faran da jama'a, ni wallahi ba karaman barge ne take yi ba. Ina son ta sosai, ta a ce tana da wani ɗan bayan yaya, Uzair, Allah da na aure shi, har cikin zuciyarta take yin maganar. Alina na murmushi ta ce cip Owis ɗin fa, ko kin fasa? Farar Zara ta yi mata da ido. Shi wannan na daban ne, idan ana maganar karau-karau ba a maganar zinari. My drum ma, my drum man, ina ji a raina ma ya kusa dawowa kasar Jiya har mafarkinsa na yi. Murmushin gefen fuska Alina da sake. Allah ya cika miki burin ki Zara. Ni na kosa in ga fuskar Owis ɗin nan. Har tambayar ki na yi hotonsa, kin kike nuna min. Ban sani ba ko ruwa kike yi min. dariya zara ta yi ina jin fargabar zuciyar ki ta buga silar ganin kyakkyawar fuskar shi kuma kin ga ke matar aure ce ba na son ki kalli haramun sakin baki alina ta yi yayin da take kallanta ta ma rasa bakin magana fuskar shi tsada ne da ita idan har zaki iya biyan farashi sai mu yi ciniki in nuna miki fashewa da dariya alina ta yi jin wani zancen a bakin zara Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dagata sai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma wuta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na ashirin da hudu. zuciya da sake-sake sai ta rinka ganin kamar obin na bin jikinta yake yi da kallo fargabanta kada wata rana dattijansu ya kyasa karasawa Hajiya ta yi cikin ɗakin a saman kafet ta ɗaura tire ɗin sai faman sakar masa murmushi take yi shi ma ɗin mayar mata da martanin murmushin yake yi hakanan hankalin saratu ya kwanciya tana a tsaye ta rike kogunta yalla bai fatan kawo ni lafiya tun ɗazu nake jiran shigowar ka gidan ban san kun dawo daga masallaci ba ai